tun a baya mun sha gabatar muku da nasihohi tare da bayyana muku matsayinmu game da matasa da suke ɗauko ko dai hotunan malamai ko sarakuna ko shugabannin siyasa su saka ko bidiyon su suna yin abubuwa na izgili tun kama daga kan lokacin da wancan yaro da aka kama wanda ya batanci ga mai girma gwamna wannan dan kwamedi aka yi masa hukunci mutane da yawa suka yi ca a kai cewa ba a daidai ba har ta kai ga an zo an wa matar mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ma aka kama wanda ya shi ma nan aka yi ta surutu in za ku iya tuna gaba ɗaya matsayin mu akan batun shine muna bayan muna goyon bayan hukuma akan abin da ta yi na ladabtar da waɗannan yara duk da yake mun ambaci cewa wasu abubuwa da mutane suke faɗi cewa hukuncin da aka yi kamar yayi tsauri mu ma bamu goyi bayan wani salo da aka yi amfani da shi a ciki ba amma asali hukuncin shine abin da ya kamata hukuma ta riƙa yi sannan na faɗi a wancan lokacin bai kamata a riƙa duba janibin hukuma kawai ba a riƙa ganin cewa hukuma ta yi ba daidai ba ko kuma gwamna ya yi gajen haƙuri ko mata shugaban ƙasa ta yi gajen haƙuri ta kama wani mutum wanda yake bai kai a kula shi ba duk ba za a duba wannan ba babban abin da ya kamata a duba shine ɓannar da irin wannan zage-zagen zai haifar a cikin mutane kamar da na gaya muku wannan sharrin na wato ko mutum ya je ya ɗauko wani yaro ya ɗauko wata wani mutum mai daraja ko wata budurwa ta ɗauko wani mai daraja ta zaga ta ci mutunci ta zazzaga nan gaba idan ba mu yi wa tufkar hanci ba sai ta kai ga duk wani mutum mai mutunci da muke ganin girmansa sai an raina shi ta wannan dalili din to hakan ta sa malam ya dauko magana akan wannan batu yana mai nasiha yana mai fadakarwa musamman abin da yake faruwa a manhajar TikTok ba ta bata lokaci ba bari mu sanya muku jawaban malam in so daga basani sai mu karin bayanin da zamu yi akai dadan maganganu sai annabi ya ce to ina maka wasiya duk inda ka samu kanka a duniya la tasubbanna ahadan kar ka zagi wani mutum Wasu da ya masa kenan ya ce kar ka zagi kowa yanzu jama'a ka yi kotun ɗin maganar wani ka tara muta ka maganganu ka tara wai ka tura a tiktok kana zagi wannan da ya nuna min waɗannan abubuwa hankali na ya tashi har da foton jaki aka sa wai ana nuna wani mutum ya zama kamar jaki ne wani wani irin cin fiska ne da addini wani irin lamari ne haka ake kuma masu yin waɗannan wani ma za ka gan shi ko hula babu a kansa ya sa fotonsa a jiki ya ɗanyi bidiyonsa haka ya saka ya tara malamai masu daraja da komai kuma yana ci musu mutunci yanzu wannan shi ne addini wannan yanzu shi da haka za a je aljanna da haka kuma sahabban nan suka rayu da haka manzan Allah ya ba mu tarbiya da haka ya ce a jama'a to gaskiya dole a yi ihtiramul akhari dole ka girinka girmama ra'ayin wasu da suka saba manaka a idan kuna sauraron mu duk da cewa wayancinku ba zuwa suke ba muna karatun tafsiri a fmc amma wallahi wani lokacin akan aya guda ɗaya sai mun jero sahabbai wajen bakwai kowa zai ce maka ga abin da ya fahimta akan wannan lafazin nassin kowa ya saba ma da ra'ayin dan uwansa amma suna nan zaune lafiya amma mu ba dama ra'ayinka sai ya zama shine ɗari bisa ɗari idan ba a fahimce ka ba sai kai ta zagi ba haka ake yi ba to haka kuma idan ka koma ɓangaren siyasa haka za ka gani ana zagi ko wani a ɗauko shi a ce baya iya tafiya wani a ɗauko shi a zage shi wani a kamanta shi da wani abu wani kuma a ɗauko zuriyarsu wani a ɗauko ƙabilarsa wani a ɗauko danginsa saboda kawai ya fito a kan takarar siyasa bai ma ƙare a kansa ba har iyayensa sai an daga ihtiramul akharin ba ma girmama ra'ayin junanmu ba ma mutunta junanmu ba ma girmama junanmu wannan shine gaskiyar magana kuma duk masu shiga waɗannan 'yan social media ni dai ba ɗaya wadda nake kai ba ɗaya wanda nake kai ba ruwana da shi iyakacin waya kuma ina da ta katuwa wadda za ta komai ka ji tsoron Allah ka daina aibanta wani mutum ka ji tsoron Allah ka daina aibanta wani mutum duk abin da ka yi za girbe shi duk abin da ka shuka za ka gan shi ya tsoro wata rana don haka mu ji tsoron Allah mu mutunta juna a wannan ne Allah zai mutunta mu za ka ga in kana karanta kana bin tarihi za ka ga wani sahabin in yi magana manzo Allah ya ce ah kaza akwai wanda yi magana ma ya ce ah, har yanzu da sauran jahiliya a jikinka saboda ya faɗi wata kalma wanda bata dace ba ba a suka a dangi ba a suka a ƙabila, ba a suka a wani abu in mutum ya saba ma Allah ne ka gaya masa ta hanyar da ta dace amma ba ta hanyar cin mutunci ba addini bai san cin mutunci ba ya san karamta juna ne kuma Allah rantsuwa ya ce walaqad karramna bani adam na rantse in ji ubangiji wallahi na girmama dan adam na mutunta shi saboda haka wannan nasiha ce ga 'yan tiktok ga 'yan social media ga waɗanda suke sake su, da 'yan ɗauko bidiyon wasu su haɗa ba a yi ba ku haɗa ku ce an yi magana ba ta shafi mutum ba an yi ta ne a wata fiska ka ɗauko ta ka canza mata fiska ka haɗa ta da wani wanda ba shi kenan ba ka tura a duniya a ji haushin wancan a banza kuma ba da ma wannan yake ba ba ma da wannan mutumin yake ba amma ka ɗauko magana ka hada na rantse da Allah sai ka yi bayani ranar tashin alkiyama wallahi tallahi za ka yi bayani duniyan nan ba Allah ya kawo mu mu yi abin da muka ga dama ba ne saboda haka kowa ya ji tsoron Allah na sani wannan magana da nake duniya tana kallo kuma na san sake shi za a yi kowa ya ji tsoron Allah wa ƙulu linnasi husna ku gaya wa mutane kyakkyawar magana amma banda cin mutunci banda zagi banda wulakanta mutane idan mutum ba masabar kuɗe ba ne ka daina zaginsa kana ci masa mutunci kana wulakanta cewa aka yi kira da hikima babu zagi fir'auna ya kira kansa Allah ya yi maganganu marasa daɗi amma kaga Allah da ya tashi annabi Musa cewa ya kaje izhaba ila fir'aun faƙula lahu ƙaunan layyinan kaje na aike ka zuwa ga fir'aun fir'aunan da Allah ya ba da shaida ya ce innahu kana aliyan minal mufsidin fir'auna ya kai wani babban matsayi maɗaukaki ne cikin mabarnata babban mutum ne a barna amma da Allah ya tashi annabi Musa sai je masa ka je faƙula lafu qawlan layyinan ka gaya masa magana ta tausasawa magana ta lallami magana ta karamtawa magana ta girmamawa ka gaya masa wannan magana la'allahu ya tazakkar wata Allah zai tuna zai wa'azantu au yaksha ko zai ji tsoron Allah to amma mu ba haka ba ƙungiyoyin addini wannan ya ɓaci wannan wannan ya ɓaci wannan gaskiyar magana wannan ba zai mana amfani ba ni dai na isar da saƙo saura ni ma ka canza mun saƙon ma dai na isar da saƙo saura kuma ka canza mun saƙon ka yi fassarar da duk za ka yi amma dai allah ya san me nake nufi yawa Allah ya san na saka wannan hotuna ne domin misali domin irin yadda waɗannan kuka sun sa hoton waɗannan mata a gaban su wani na nasiha wani na zagi to fa haka wasu suke wa malaman addini su ci musu mutunci to Allah ya saka malam da alkhairi ba shakka malam ka isar da sako ka sauke sakon ubangiji ya rage na waɗanda aka ga gaskiya su ɗauka matsalar mutanen mu shine akwai waɗanda suna nan alabe jira suke malami ya faɗa faɗa abin da yake na gaskiya ne ko bai ambaci sunan su ba sai su sha jinin jikinsu sa su karshe ta kai ga sun fito suna cin mutuncin wannan malamin amma abin da malam ya faɗi a ƙarshe cewa tsakanin malamai wannan malami ne wancan ma malami ne amma ba girmama juna ba mutunta juna sai faɗa cikin mutuncin juna wannan ma wata musiba ce mai girma da ta shafi mutane a wannan lokacin kuma ita ma tana da alaƙa tana da nasaba da sharrin social media a yau mun jinjina malam game da ƙoƙarin da malam ya wajen kiyaye kansa daga kutsa cikin yanar gizo ya takaitu wajen yin kira wannan ya tana mun wata magana da jimawa da na saurare ta cewa Sheikh Abdulkarim Khudair ɗaya daga cikin malaman Saudiya yana amfani da waya irin wacce malam ya ce ma'ana da farko yana amfani da waya ta kira kadai wacce ba ta saduwa zuwa ga yanar gizo sai aka kawo masa waya babba wacce zai iya shiga ko ina a yanar gizo tun a wancan lokaci yana budewa ta farko sai aka turo masa talla ga bata nan an sa a jikin tallar ta nuna sura a jikinta kamar wani nau'i na tsirici ya bayyana hankalin matan ya tashi ya ce ku maida musu da wannan hatifin zakiya din ku karɓo mani hatif dina wacce take balida kuma da musu ce arji'u ilaihim hatifihim zakiya wato ni bi hatifi albalid kuma da musu da wato ko hazika ko mu ce wayar su mai basira kamar da suka samu ta suna smartphone kamar hazikar waya wacce take da kwakwalwa ku damun da waya ta wacce take ba hazika ba wacce take ba gidajiya ce daga nan bai ƙara amfani da wata waya ba sai zama na iya ta kiran yake amfani da ita to haka malamai da yawa suke nisantar waɗannan abubuwan na yanar gizo haka suke nisanta don gudun fada fitina muna janjina ga malam Allah ya saka masa da alkhairi bisa wannan faɗakarwa da wannan nasiha da ya yi mana abu na ƙarshe da zan faɗi game da wannan batu masu yin irin waɗannan abubuwan bayan mun ambaci cewa akwai ukubar da Allah zai wa mutum ranar gobe alkiyama to ka sani kuma idan wanda kai wa malami ne to faɗa ka ɗauko da Allah domin Allah na ce man adali waliyan faqad adantu bil harb wanda yake adawa yake gaba yake kiyayya da waliyina to na masa shela da yaki to waliyan Allah an fa sa ran samu su cikin malamai domin Allah yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu tsoron Allah kawai malamai ne masu tsoron Allah a sa kawai malamai ne sai Allah ya tagayyace sifar tsoron Allah a cikin wa a cikin malamai kuma can Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala wala hum yahzanun lalle ne wato ku saurara waliyan Allah babu tsoro akan su kowa su bakin ciki ba sai ce Allah dina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna tsoron Allah to duk lokacin da kaje kake zagin wani malami baka san matsayin sa wajen Allah baka san shekarun da ya dauka yana karantar da mutane alqur'ani da hadisan annabi ba baka san lokaci domin duk lokacin da aka ce ga wani malami ya zo da dalibai to fa mala'iku ne suke sauka su kewaye su rahmar Allah tana sauka sannan hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa malami wanda ke sama da wanda ke ƙasa suna nema masa gafara hatta kifi a cikin ruwa hatta tururuwa a ramanta tana nema malami gafara mala'iku duka suna nema malami gafara suna masa addu'a suna masa fata na gari to duk mutumin da mala'iku ke nema masa gafara suke masa addu'a duwar watsu da tsirrai hatta kifi da tururuwa suna masa addu'a suna nema masa gafara saboda yana koya mutane alkhairi kai kuma idan ka zage shi me kake tunani zai faru da kai kana ganin Allah zai kyale ka to shi sa a kiyayi a cikin mutuncin malamai shi yasa malamai suke cewa naman malamai guba ne duk wanda ya ci shi sai ya kashe shi shi yasa zamu ga a tarihi masu sa insa da malamai ba su taba wanyewa da duniya lafiya ba shi yasa zamu ga a tarihin Abu Huraira akwai wani mutum da ake bada labari ya shahara wajen zagin sai na Abu Huraira ba wai zamanin su ɗaya ba a kawai dai yana cikin wanda shubuhohi suka shige shi daga yan shi'a in ya zauna a guri ba shi da aiki sai sakarta Abu Huraira wata ran ya zo yana cikin ya tara ɗalibai yana zagin Abu Huraira yana aibanta shi kawai sai ga wani katon maciji ya faɗo masallacin ba bai nufi kowa ba sai shi ya fasa kai ya naɗe shi duk mutane suka gudu amma shi kuma maciji ya tsatsara shi wani wannan maciji ya masa wata ran ya dawo ya ƙara yi sai macijin ya ƙara dawowa daga nan ya tsorata ya kame bakinsa haka a kusa kusa ba a nesa ba shak abu isa al-huwaini ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi a duniya a yanzu ɗan ƙasar misra akwai wata ran yana karatu wani sojan ƙasar misra ya zo ya daga hannu ya sharara masa tafi malam bai ce komai ba amma ta a nan hannunsa ya shanye Ta a nan wannan mutum ya shanye hannunsa ya shanye ya faɗi mutuwar ɓarin jiki sai asibiti an ce har sai da ta kai malam ya je gadon asibitin yana neman masa gafara amma dai ƙarshe mutumin nan sai da ya mutu bai warke ba kaga shi jawa kansa tarihin irin waɗannan wallahi suna nan birjik waɗanda suka yi wa malamai izgili bala'i ya same su da haka mutane su kame bakin su ka faɗa alkhairi akan malamai ko kai shiru kar ka damu da wani kuskure da wani malami dama ba annabi ba da zai iya kuskure hatta sahabban mazan Allah sukan iya yin kuskure abinda ake duba shine kusancin su da Allah ko ba alakar Allah da babu ko alakar mutum da mutum da yana iya wa ubansa laifi mata tana iya wa mijinta laifi wannan baya rushe matsayin da a wajen uba haka baya rushe matsayin mata a wajen miji to ya za a yi kuskuren da bawaye wanda yake hidimtawa Allah dare da rana ko mu ce yake hidimta kansa ta hanyar bautar Allah dare da rana ya tsaya tsayin daka wajen karantar da addini dan wani zunubi da ya yi sai ka rushe duk alkhairansa ba zai yiwu ba asali ma irin wannan zunuban na malamai wani abun ma kafin malami ya ce ya nemi gafara alkhairansa sun shafe wannan zunuban to balle kuma yana haɗawa da istighfari mala'iku na nema masa gafara duwatsu tsirrai kifi tururuwa a cikin ruwa a cikin gidanta ko ina da ka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu yi abin da mu gama da duniya lafiya duk kuma wanda yake so bala'i ya fada masa sai ya ci gaba a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar wa sallallahu baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi